وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون mafi yawancin mutane ba sa godiya ga Allah Allah mai girma daukaka yake cewa inna Allah la zu fadlin ala an-nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun kuma wannan tagen ne na shedan kuma ya cimma burin shi qala thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to a gurin da Allah yake yaban yawa shine wuraren da aka ji zikiri ya allazina amanu kurullaha zikran yace kathira ya allazina amanu kurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wadhakirina Allah kathiran wadhakirati to wannan wuraren guraren sune ake yaban yawa istighfari ana so kai da yawa sallah ana so ka yawaita ta as-salatu khairu mawdu' man sha astakthara wa man sha astaqal in ka so ka yawaita nafilfili in ka so ka karanta biyayya ga Allah ana so ka yawaita shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a ana so ka yi me ana so ka yawaita ana so a yawaita tuna mutuwa akthiru zikra hadimal ladzat to ina abubuwan da suke da yawa su Allah ya yaba amma mafi yawanci yawaita taron jama'a da yawa Allah baya ban taron jama'a kan min fi'atin qalilatin yace ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin to innal ladina yunadunaka wanda suke kiranka ya rasulullah min wara'il hujurati wara a larabci muka ce yana daukan ma'anan gaba yana daukan ma'anan baya to amma nan yazo da ma'anan baya ne ta bayan fage khalfal hujurat to aktharuhum la yaqilun mafi yawancin su ba su da hankali to sai Allah ya ce walau annahum sabaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم wannan aya ta biyar kenan aya ta biyar a suratul hujurat mana cikan wancan aya ce ta hudu ke innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun to walau annahum sabaru inda sun yi haƙuri inda sun yi haƙuri ai lawin tabaru khurujaka inda sun jira fitowanka lakana da ya fi musu aslahu fi dinihim wa duniyahum da ya fi musu maslaha a addinance da kuma duniyance kaga a duniyance ba za a ɗauke su ba su da hankali ba a lahirance kuma ba su ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su adab ba shine lakana khairan lahum walau annahum sabaru inda sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim har ya rasulullah ka fito musu ka fito daga gidanka kenan to lakana khairan lahum da wannan shi fi musu alkhairi domin inda sun yi hakuri shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yahtajibu 'anil nasi baya kare kanshi barin mutane a duk wanda yaje gidan annabi sallallahu alaihi wasallam is open abu da yake da wannan muka karanta hadithin Anas ibn Malik ma an karanto shi a cikin Riyadus Salihin karatun da ake hadithin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mata tana kuka wajen kabarin wa danta to sai ke ce mata ittaqillaha wasbiri gizo wurin Allah ki hakuri tace ilaika anni da kanta yana kasa ilaika anni ta shiga bani guri fa innaka lam tusib bi musibati ai musiban da ta same ni bata same ka ba shi sa kake cewa yi hakuri kaji kuma hadda masifa eh banda ilaika anni sai kuma tabbiyar da comment E, fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifu ita matan bata gane waye bane fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ah, okay manzo Allah ke ga wannan magana kuma sai ta bar kukan fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta je kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda nake so a gane anan shine falam tajid indahu bawabina bata samu masu gadi ba gidan manzo Allah amma a gidan alhaji wani ko gina alhaji wani akwai masu gadi na safe daban na rana daban mai kwana daban kuma shi waye a gaban manzan Allah wallahi ba kowa bane da rayuwar shi da rayuwar manzan Allah wanne ne tafi ai ba haɗe to amma ka ji gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai gadi ko ba masu gadi ai kaga ya kamata a ce a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu gadi idan da farko akwai in ka duba zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ya kawo babi sukutin fi harasin nabihi sallallahu alaihi wasallam bodyguards na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan na, sai kawai leko ta window ce ku tafi kawai Allah ya kare ni barin su to sai gidan ya zama abu da kawai da ta je bata samu ni mai gadin kofa a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ce dakata karki mun magana ni bana kin wulakanta ni ke menene ke menene a'a faqalat lam a'rifka sai ta bashi fara bashi hanzari ban gane kai ba kai ne ya rasulullah annabi ce innama sabru inda sadmati ula ai hakuri ana yin shi farko ne kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya la yahtajibu anin nas baya kare kanshi barin mutane a ce ka zo kana ta jira ka ta jira ka ta jira kuma ya san ka zo kuma ba zai fito ba annabi sallallahu alaihi wasallam saukin halin shi ya wuce haka yana da saukin hali sosai to Allah ce walau annahum sabaru inda sun yi haƙuri hatta ta khuruja ilaihim har kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito to yafi musu alkhairi da suke kiranka ya Muhammad ya Muhammad ukhruj ilaina ukhruj ilaina lakana khairan lahum a duniyance a kuma a lahirance lakana khairan lahum da yafi musu alkhairi tun sun yi kuskure sai Allah ce wallahu ghafurur rahim tabbazin sun yi suwul adabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sun munanta ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wallahu ghafurun rahimun yani ghafurun lima sadara anhum jahlan minhum Allah ya gafarta musu abin da suka yi saboda ba ladabi ba ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar a kira shi haka sannan kuma har yanzu Allah ya gafarta musu al-ikhlal bil adab ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi da suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurun kuma rahimun bihim Allah ya mai rahama ne ta dalilin haka Allah bai gaggauta musu hukuma ba inda Allah ba rahimun bane ba ghafurun bane ba rahimun bane to da take kawai sai Allah ya dauro musu tsairan ababi sai su kace kace su to wannan ayan tana nuna mana cikakken ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne wanda baya ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da hankali idan muka dauki ayar kaji ayan takaitacciya ce ko amma akwai abin da za ta iya bamu kuma walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim ma yustafadu min al-aya me za mu fa'idantu da shi a wannan aya yanzu a wannan ayan takaitacciya za ka samu akwai su huruf harufa kaga akwai lau walau walau annahum yanzu kana da wawun tukunna wawun harafi ne mai zaman kanshi sannan lau ita ma harafi ce mai zaman kanta ita lau in ka duba ta harfun tina'in limtina'in sun ba ta wannan take harfun tina'in limtina'in ay imtina'ul jawabi limtina'i shart imtina'u me aljawab limtina ishar mana wannan jawabin ba zai cika ba saboda sharadin ma bai cika ba eh sharadin bai cika ba to saboda haka jawabin ma ba zai cika ba to muna da lau muna da anna kaga shi ma harafi ne walau annahum anna harafi ne muna da hatta ita anna dama harfu nasbin wa taukid to muna da hatta ita kuma hatta harfun lilgaya harfun lilgaya yana nuna maka lokaci inda sun yi hakuri har har dai ka fito to kaga nan har dai ka fito in yi da safe ne yana yawa har azhar bai fito ba to inda za su yi hakuri din har ya fito din yana kuma bayan minti biyu ne minti uku ya fito to kaga shi ita hatta ba ta da lokaci ta kameme to ita hatta tana iya zuwa harfu ghayatin wajar harfu ghayatin wajar kaga anan hatta takhruja kawai yayi aiki ne akan fi'lu mudari sai ka ce hatta takhruja yani wana takhruja fi'lu mudari mansubun bi an mudmara akwai wata an oyayya a gurin ba da hatta to amma ita kuma hatta wani lokaci tana zuwa harfu ghayatin wajarrin ba za ta irin wannan aikin ba in ka karanta suratul qadir ce salamun hiya hatta matla'il fajr kaga nan kuma tayi me kenan tayi me matla'i tayi jarra kenan to wannan akwai litafin da za su dinga yanzu da na duba aka ce akwai harabi to ke hatta ina zan samu ki kawai sai network ce duba littafi kaza ina zuwa kawai bit sai gashi nan bit sai na zaro sai na sai ce ah, a zan zuwa ma'anan kaza kaza kaza kaza kaza shikenan minti kaɗan ne kai an gama to tana zuwa ma'anan harfu ghayatin wajar to walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana kaga akwai lamun sannan kuma aka sake maimaita maka shi su biyu lahum lakana khairan lahum sai aka sake maimaita maka wawun kaga wawun ya maimaitu maka wallahu ghafurur rahim walau annahum sannan kuma lamun ta mai maka so biyu a lakana da kuma khairan Lahom. to ke na wannan jumla ta taqitacciya walau annahum sabaru hatta ta takhruja ilaihim ya akwai ila kuma kenan ila shi harfu mai harfu jarri musamman ka dauki harafin farko walau annahum lau tana zuwa da ma'anan harfun tina'in limtina'in sannan kuma yana zuwa da ma'anan harfu tamannin buri kaga shine anan kenan walau annahum buri da cewa sun yi hakuri hatta ta kuruje ilayhim har ka fito ya rasulallah lakana khairan lahum da shi yafi musu alkhairi to kaga nan a cikin wannan ayan akwai jawazu istimali law ya halatta ai amfani da law wannan fa'idan farko ke fa'ida ta biyu Allah ya zargi wanda suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan fage ya zarge su kuma ya siffata su da cewa ba su da haƙuri walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum to sannan abu na uku ayan tana kwadaitar da mu akan me kenan in an siffata su walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum to mana kenan akasin su shine alhasu ala sabr ana kwadaitarwa kan haƙuri sannan kuma har yanzu a cikin ayan nan akwai fil ayati zammul ajala ta ina muka gane wannan akwai zargin gaggawa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim mana yanzu su sun yi gaggawa ne har suke kiran manzon Allah sallallahu ta bayan fage to Allah ya zargi gaggawa a nan. da wannan yazo a cikin sunan Tirmidhi a cikin kitabul birri wasila hadisi na 2144 2144 a cikin kitabul birri wasila ya ka mana hadisin abdul muhaimin ibn abbas ibn sahal ibn sa'ad as-sa'idi yace an abihi an jaddihi to waye kenan kakan shine sahal ibn sa'd as-sa'idi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'anatu minallahi al'anatu rashin gaggawa bin abu a hankali wannan daga Allah ne wal ajalatu minash shaitani sannan gaggawa kuma yana daga aikin shaitan mana shaitan ne ingiza su su dinga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya muhammad ukhruj ilaina ukhruj ilaina to kaga ayan ta zargi gaggawa da wannan mu ma muna da gaggawa irin namu amma ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kadan zaka samu yana masalla yana cikin gida su kuma suna ta jiran sallar isha to lokaci baya tashi fitowa har sai sun yi gingidi ga wani lokaci ma har sai da Umar yace ya rasulullah raqadan nisa was-sibyan yara da mata duk sun yi bacci yanzu kawai maza suka yi saura maza ne kawai suka yi saura a zauni to sai annabi ce wallahi wannan shine asalin lokacin sallar isha da ba dan ina jin tsoro kada tsananta muku ba to abu na huku kenan Allah ya zargi me al'ajala annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zargi al'ajala to wannan shi kuma da zamu shige shi litafi ne sukutin sukutin al'ajala al'anatu wal'ajala to sannan ayan sai Allah ya cika ta da wallahu ghafurur rahim yana na maka cewa Allah mai gafara ne ga laifin masu laifi to idan muka dawo matsalan farko akwai jawazu isti'mali law ya halatta ambata law amma ba ko ina ba law kaman a ina da ina kenan ya kamata a yi amfani da law sannan da ina da ina kuma ba amfani da law idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar sosai musamman cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu sai al-mu'minul kawiyu khairun wa ahabbu ila min al da'if wa fi kullin khair mu'mini mai karfin imani shi Allah ya fi so fiye da mu'mini mai rauni imani to amma duk kowane bai akwai alkhairi ci to ya ce, ihiris alama ka yi kwaɗayin abin da zai amfanar da kai a duniyarka abin da, abinda yi abin da zai amfanar da kai a lahirarka amma mu mun fi kwaɗayin abin da zai amfanar da mu ne yawa duniya in duniya ne mu mafi yawanci da kuma za mu sha mamaki wallahi sai ka je can za ka ga cewa kai ashe lokacin da ka ba ma duniyar nan fa bai kamata in ba ta irin wannan lokaci ba yawanci mun fi neman duniya akan lahira to almuhim da ya ce ihris alama yanfa'uka kaga bai ce fi dunya ko fil akhirah dabara ta rage ga mai neman aljanna kana neman canto, to ihris ala ma yanfauka fil akhirah nan kake nema to yaka ga mafi yawancin hada-hadan mu duniya duniya mutum zai iya fita ya kwana kaza ya zai iya watanni kaza neman me duniya to ihris ala ma yanfauka da abin da zai amfanar da kai kokari wasta'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah karka gajiya wa in asabaka shay'un yau mun zo junction ɗinke wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka falata kun lau'anni lau. law karka ce lau'anni anni fa'altu inda kun yi kaza inda na yi kaza la da kaza wa kaza da kaza da kaza ya faru sai dai ka ce me walakin kun qaddara Allah wa ma a fa'al fa inna law ita lau lau taftahu amal ash-shaytan to irin wannan law ita ce ayan nan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum a ba irin ta bace irin wannan law da annabi sallallahu alaihi wasallam hana irin ta Allah ya hakaito mumini suke fada ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan to law kanu indana ma matu laukanu indana ai kaga da basu musu habban nan ba sun je jihadi ai ma matu da basu mutu ba wa ma kutilu da ba kashe su ba yau ma da basu mutu ba yau saboda in tafiyar da nisa kuma babu ruwa babu abinci ko dama yana rashin lafiya bai mutu ba ke wa ma kutilu mana da abokan gaba kuma basu kashe shi ba to kaga wannan sai Allah ya daura musu kaulasan kuma wanda suke faɗa munafukai ne sai Allah ce yayi wallazina amanu ku masu gangaren imani la takunu kallazina kafaru yani min almunafiqin wa qalu li ikhwanihim suke ga ma aus da khazraj wannan yan uwantaka na me kenan yan uwantaka ne na kabila domin mafi yawancin munafukai an same su ne a Madina to qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi in sun yi tafiya bayan kasa au kanu ko an je fafatawa yace ai law kanu indana a law kanu indana kaganda suna na a Madina bayan da suka matsa ma matu wa ma da basu mutu ba ko ba kashi su ba to Allah ce li yaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim dan Allah ya sanya wannan takeici ne a zukatansu wallahu yuhyi wa yumitu to Allah shi ne mai rayarwa Allah shi ne mai kashewa inda Allah ce mutu ya kai saka ce a dole sai ka mutu wallahu bima ta'maluna basir to kaga fadin munafikai anan laukanu indana yau lokacin musiba ne in ka ce lau to shine ka fada cikin me ka fada hani tunda yanzu kaji mamatu wa maqutiyu inda suna nan da basu mutu ba ko ba kashe su ba to lau nan ba ta amfani ke in ka yi amfani da lau a lokacin musiba ka fada cikin me ka fada cikin hani to Allah ce wala in qutiltum fi sabilillahi to an kashe kuma fi sabilillahi inda kun fita an kashe ku fi sabilillahi aw muttum ko ma kuka mutu la magfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un ai gafaran Allah da rahman Allah wallahi yafi abin da za tara duniya wala in muttum aw don to ma kun mutu ko an kashe kudin dukkan ku dai la ila Allah duk gaba ɗaya dai mu koma ne ga Allah to kaga laudin nan ta zo a wannan ayan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hana fada to sannan da fadin Allah mai gima daukaka aya ta 167 alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu sune da suke gaya ma 'yan uwansu kuma su sun zauna basu je ko ina ba ce lau a ta'una ma kutilu lau a ta'una inda sun mana biyayya da muka ba su shawara kan su fita to inda sun mana biyayya ai kaga cewa da ba kashe su ba to sai Allah ya kalubalance su qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin to kaga irin wannan lau ita ce ba ta da kyau ke amma lau ta tamanni da sun yi haƙuri walau annahum sabaru inda sun yi haƙuri kaga tamanni ne ba wai wani musiba ne faruwa ce to da da da a'a da fata an bambance wannan to mu dauki irin wannan launin walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim ga ayoyi kaman guda hudu ga hadisai guda hudu da suka zo da irin wannan lau lau lau lau Allah yana amfani da lau da yawa amma wajen me kodaitarwa Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau wala fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun walau anna ahlal qura amanu inda mutanen alqarya sun yi imani kaga ce harfum tina'in limtina'in mana jawabin nan ba zai cika ba saboda rashin cika mai sharadi sharadin bai cika ba saboda haka jawabin ma ba zai cika ba to mu duba me sharadin me jawabin walau anna ahlal qura amanu wattaqa wannan shine sharadin ke to ina jawabin la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da Allah ya bude mana albarkatu sama da ƙasa to Allah ya kiya bude ne saboda me yau ba imani ba takawa shine kawai amma mai fashin fari da baki ka samu kawai gidan rediyo wai dala ce ta hau menene mutane sun yawa ba aya ba hadisi amma kaga aya ta ce mana sharadin shine inda za mu yi imani mu ji tsoron Allah to da kenan sai Allah ya bude mana albarkatu sama da ƙasa kamar da aka bude makakannin kakanninmu ka duba a Najeriya ya albarka take wai ya albarka take 1970s ya kudin Najeriya yake ai za ka samu shi Allah kudin yana da kima sosai oba sosai ta ma zuwa yanzu fa a lokacin ka samu datti da ce ma ya tafi maka naira 250 kai 250 kamar faragada ka duba dai daga wata unguwa yanzu ka je faragada zai maka zai wahala ma ka je 250 ka je ta dawo da kai wani ya ce a shi a lokacin da 300 ne wani ya ce ya fara tashi naira 1000 wani to kagan da ya kai miliyan da wani miliyan da wani abu to kaga kenan ina albarkan a lokacinmu mana a lokacinsu kenan ba su da karatu da yawa da yake nan amma sun fi mu imani ba karatu da yawa amma sun fi mu kunya ba karatu da yawa sun fi mu rukon amana yanzu kuma ga karatu da yawa ko ina kaje makaranta yanzu da safe inda ba hutu aka bayar maka duba karfe bakwai bakwai da rabi zuwa karfe takwas saura sai ga mutane barkate kama an tashin kiyama ina za a je wai makaranta kuma su waye masu aiki da karatun wa qalilun ma hum wallahi yan kadan ne yan kadan ne masu aiki da karatun aji kowa makaranta makaranta amma ina imanin babu ina tsoron Allah babu ina gaskiyan babu ina rukon amana yawanci mayaudara ne to almuhim da fatan mun gane wannan walau anna ahlal qura kaga wannan harfun tina'in lim Tina'in, sannan nan kuma an yi amfani da shi da tamanni ne tamanni fata inda mutane sun yi imani sun ji tsoron Allah to la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wa. to me yasa Allah bai buɗe albarkatun sama da ƙasa ba rashin cika sharadin nan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun wata wani misali daban a suratul maida Allah ce walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im kaga nan shi ma walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau shine sharaɗin, inda sun yi imani sun ji tsoron Allah kaga wancan ya shafe mu tunda mu yanzu ba ahlul kitabi bane ko mu ahlul qur'ani ne Ta wancan walau anna ahlul qura yo kaga mu yan mutanen Jos ne misali mu yan Najeriya to mu yan Najeriya ko mutanen Plateau State ko mutanen Jos North ko tsangayen Ungorogo inda za mu imani mu du tsoron Allah to da tintin wannan kwalsan an gama ba eh da tintin wallahi an gama amma kaga yanzu yana ina tsoron Allah yake sai ka nuna mun shi ina yake Allahu alam ina imanin yake Allahu alam domin mun dauka wai da barbarun yan siyasa ne zai sa a gyara ina ina to mu dole mu dawo dai Qur'ani da Sunna yake ga mun samu mafita to in an gyara kuma sai me sai siyasa sai a ce za yi zabe to zabe ya kusa ce to ai sauri a gyara ai sauri a gyara ai ka san su mutanen nan ba su da ganewa yau za a muku kamfen ne da me da kwalta to muna da hankali sai mu gane in ba mu da hankali kuma sai a ta jan mu yadda za a ja mu to walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim da Allah ya kankare musu kurakuransu to harfum tina'in limtina'in me yasa ba kankare musu kurakuran ba wala adkhallahum jannatin na'im da kuma Allah ya shigar da su aljanna ta nima me ya hana musu wannan ba imani ba tsoron Allah sai Allah ya ci gaba da cewa law annahum kaga duka wannan Allah yana amfani da law ba irin wancan law da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan musiba ce ta same ka kai tintibe kai hasara ce ka ji da badan da badan ko inda da naga test message din nan kaga inda ban tura mai da account number ba kaga da bai mun sata a kudi na inda ban tura mai da BBN din nan ba ai to kaga shikenan da na kubuta ko to don nan kana gani wani text message na ƙarya wai verification number an kulle saboda aka ka turo mana da account ɗinka za mu gaggawa a ƙarya yake barawo ne ka tura mai kai barawo na gane ka ko Allahumma kfinihim bima shi'ta shikenan kawai to ka duba walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim inda sun tsayar da at-taura inda sun tsayar da injila da abinda aka saukar musu daga gurin mahalicinsu Allah ce la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wallahi da abinci zai zama babu wahala sama da ƙasa suna samun abinci wa min tahti arjulihim ta ƙasan su ma aka samu masha Allah albarkatu minhum ummatun muqtasida amma a cikin su din nan fa akwai al'umma da suke tsaka-tsaki amma wa kathirun minhum mafi yawancin su kai sa'a ma ya'malun to kaga Allah yana amfani da me yana amfani da law law mana wajen kwadaitarwa ke ba irin wancan lauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ba to walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum to muka dauki hadisi ko na ce aya hudu ko ko sun cika hudun kenan tunda wannan ya bamu guda biyu ne eh walau anna ahlul qura amanu wattaqau walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau sai walau annahum aqamut taurata. eh zai zama hudu kenan na hudun kenan Allah ya ce law anzalna lau e lau harfin tina'in limtina lau an zalna hadal ƙura'ana ala jabalin inda Allah ya saukar da wannan ƙura'ani a kan dutse lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah to me yasa ba dai tsatsage ba yawa saboda ba saukar da ƙura'ani akan shi ba amma da an saukar kawai wallahi zaka ga kawai yana tsatsagewa amma kai ka kage yanzu kana da izu 60 misali ko kana da izu hamsin ko arba'in ko goma ko izu ɗaya ne ma dai ko ma izu nawa ne da mai kaji kawai ma amma ɗan iska ɗan iska ma ne fa amma kuma ka je abuja ka gani daga ma amma ɗan iska kawai ka je ka gani ma ne sosai gangaren gangaren amma ka duba shi kawai kai neman duniya kawai yake yi to kada kenan dutse kenan da an sauko da Qur'ani akan dutse to yana ya fi mu tsoron Allah ke domin ga da ra'aita khashi'an mutasaddian zai kekkece kamar kaga mu yanzu ayoyi za karanta sai dai ya kabbara Allahu akbar shikenan eh sai gari ya waye shikenan kaga mu imanin mu kenan baraka ka iya kwalla ba ko zuciyanka ta dan rarrawa a'a sai dai sai gari ya waye Allah ba da lada to kaga wannan ayoyi guda hudu kenan da Allah ke amfani da lau wajen kudaitarwa ke irin wannan ke kenan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim to madauki wannan hadisi guda hudu wannan kawai na duba karatun da muka yi fiye da shekara shida a garin wawa ke <laughs> kawai shine nake kofa muku anan eh can suratu ali imran fiye da shekara shida to shine kawai nake kofa muku to daga cikin sunna hadisin hadisan Abu Huraira ga hadisin Abu Huraira guda hudu eh guda uku hadisin farko yace law alamun nasu ma fi nida'i inda mutane sun san kaga inda inda mun san abin da yake cikin kiran sallah wasaffil awwali da kuma falalan sahun farko summa lam yajidu sannan kuma ba a samu ba kowa a masallaci ya ce shi yana so ya zama ya zauna a tsawon farko da aka bude masallaci duka mun an gizo ne a lokaci daya ana ta ture ture ni ne zan zauna a tsawon farko ni ne ni ne illa an yastahimu alai lasahamu a ce kuma ba a samu dama ba sai an yi ƙuri'a kamar yadda kujeran ciyaman ɗaukewa kowa ne a cikin mu zai zama ciyaman a'a to ya kaga sai an yi ƙuri'a saboda an san mahimmancin kujeran ana samun kuɗi ko me yake kuɗi senata ka san an san mahimmancin wannan da wannan sai an tantance ma da farko ya ce a ah, mun tsayar da wane fati wane sun tsayar da wane to kaga an san mahimmancin saboda ana samun kuɗi to saboda haka ake ƙuri'a amma sahun farko kuma yawa harfin tina'in limtina'in kaga ba za mu yi ƙuri'a ba ne saboda ba mu san yawa ba mu san ladan ba ke har sai ka samu ana mata yi malam bismillah bismillah bismillah Allah ni an sha mun ta yin sawun farwai bismillah bismillah kawai je kace ka kawai ce to Allah saka da alkhairi walau ya'lamuna ma fi tahjir kaga shi ma saki amfani da law inda mun san abin da yake cikin sammako ka zo masallaci shine riga malam masallaci masallaci misali nan za ce za a buɗe karfe shida to kai inda ka san mahimmancin sammako sai ka taho tun karfe biyar kana jiran mai ki ya buɗe masallaci ka shigo ka zauna kafin ladan ya shigo amma mafi yawancin masallatanmu a yi ladan ne yake fara zuwa ku walau ya alamuna ma fi tahajiri inda mun san abin da yake cin sammako to lastabaku ilai wallahi da mun yi rigageniya da mun yi rigegeniya kamar yadda muka san muhimmancin in muka ce akwai gidan mai da za su sayar da mai gobe daga karfe biyar biyar zuwa karfe biyar da rabi full tank amma za su sayar da shi naira ɗari ɗaya da arba'in da biyar ta yi kagalar safa ku ilai wallahi za mu gaggawa za a yi gaggawa ko kuma duwan da ya zo a farko ko za a cika mai tanki firi. ai a gurin ma za mu kwana E, wannan mun san mahimmancin shi matuka amma aikin addini gaba ɗaya ka samu dai sai a hankali to walau alamu ma fil atama inda mun san abin da yake cikin atama sallar isha in ka duba jumlolin gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da me lau lau lau lau yau lau يعلم الناس nasu في النداء والصف wa safil sai ce walau ya'lamuna ma fi tahjiri sai sake cewa walau ya'lamuna ma fi al-atamati was inda mun san fallan sallan isha da sallan asuba to sai zama kuma kana dan mara-mara haka ce ina mara me la tawhuma walau habwa wallahi ko da rarrafe sai kaje kama kaga yanzu ina dan mara ce kai sallah baran je ba ba zan je ba saboda ina dan mara kaga kenan ban san ladan da yake ciki ba ke amma da na san asalin ladan wallahi sai na ji aka ce a ai yanzu ka je za ka baka dala 100 duk wanda yazo sallan isha za ba shi dala 100 duk wanda yazo sallan asuba za ba shi dala 150 yau ai kaga wannan mun san muhimmancin shi ai wannan ce tabbi kudi masha Allah la'atahu ma walau habwa kaga yayi amfani da law law law to irin wannan law din ita ce wanda take wannan ayan walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum hadithin yana bukhari da muslim kamar da na rubuta shi 615 a sai bukhari a cikin sai muslim 437 hadisin shi na biyu amma kaga wannan shi ma ya bamu jumla uku ne to hadisi na biyu na abu huraira shi ma na cikin sai muslim 2755 abu wurin da ke cewa annabi sallallahu alaihi ce lauya alamul mu'minu ma 'inda allahi min al'uquba inda mu'mini ya san abin da yake gurin Allah na uquba kaga ya alamu. inda mu'mini ya san abin da yake gurin Allah na uquba ma tami'a bi jannatihi ahadun wallahi ba wanda zai sa rai ma zai samu aljanna to ma kaga rashin sanin me kenan abin da yake gurin Allah na ukuba sai mu ce mu ne ma yan aljannan ma gaba daya wani ce shi ne dan aljanna suwa na yan wuta ne zaka ji wani ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa shaykh Ja'far Mahmud dan wuta ne a a a a to ya kasa shi magani yanzu dukkan suna gaban Allah to kaga ya jika ma kanshi yake ko bai ce ya tuba ba mun ji Allahu a'lam wa irin shi Sheikh Abubakar Mamur Gumi dattijan arzikin nan mai tawali'un tawali'u sosai sosai wannan cikin malamai da suka yi saura waye mai tawali'un shi sai wahala sai wahala sai wahala tawadu irin na shek Abubakar Mahmud Gumi da gudun duniya hai zai yi wahala gaskiya zai yi wahala ko da za a samu to da yaba mu san shi ba gaskiya ba mu san shi ba ya kai matsayi irin nashi din nan kuma a ce yana da tawabi irin nashi ha yana da wahala to ya kamar shi a cewa shek abubakar mamur mai dan wuta ne to shi kenan ka sa shi magani to kaga rashin sanin abin da yake gurin Allah na ukuba shi sa muke cewa mu ne mayan aljanna to law ya'lamu almu'minu ma 'inda Allah min al'uquba ma qami'a bi jannatihi ahad wa law ya'lamu alkafiru ma 'inda Allah min arrahma inda kuma kafiri ya san abin da yake gurin Allah na rahama ma qanita min jannatihi ahadun to kuma wallahi da ba wanda zai ɗeba tsammani da aljannar Allah da kowa bai ce zai shiga in dai ka san abin da yake gurin Allah na rahama to kaga rashin sanin to shi yasa mu me harfum tina'il limtina jawabin bai cika ba saboda yawa sharadin ma bai cika ba imam muslim ya kawo shi babun fi si'ati rahmatillahi ta'ala yalwan rahman Allah ga wani hadisi na uku na Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wannan raina yake hannun shi law lam tuznibu wallahi da bara zinibi ba ce ba ma zinibi. ba ma laifi la dhahaba Allah ta'ala bikum da Allah ya kakkabe mu gaba ɗayan mu wala jaa bi qaumin yuznibuna da sai Allah ya kawo masu zunubi fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahu sai su yi zunubi kuma ce Allah ka gafarta mu kuma sai Allah ya gafarta kaga mahallu shayar anan shine me da ba kwa zunubi to da Allah ya tafiyar da ku to me zai hana Allah ya tafiyar da mu shine zunubin da muke ke to kaga lau in ka tsaya ka zama ta karatu ta Na naga zai baka karatu ne mai fadi fadi kaga lau kawai lau lau lau kai zaka rena ta ko <laughs> walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum hadisi na hudu hadisin abi shi ne abdullahi ibn al-harith abdullahi ibn al-harith yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli inda mai wucewa gaban mai salla ya san ma za alaihi me yake kanshi na bala'i me yake kanshi na jafa'i to kaga rashin sanin shi ka samu a wasu masallatai wansu masallatai wallahi zan yi sallah wallahi har tausayin su nake ji ba sa damuwa su ko ba a gaya musu ne Allahu a'lam ko jiya ko shekara jiya ina sallah ina tahiya fa ina tahiya kuma ya gane tahiya kawai fit ko babban mutum ba wani karamin yaro manyan ne suke haka to kaga ba a karanta musu hadisan manzon Allah ya za su gane wannan zai wahala su gane Allah ya ganar da ni kuma Allah ya ganar da ku Lauya ya'lamu al-maru bayna yaday musalli madha wallahi ka wuce gaban mai sallah in ka san hadarin da yake kanka in ka san jafa'in da yake kanka in ka san jarfan da take kanka to lakana an yaqifa 40 ka tsaya 40 ko minti 40 ko awa 40 ko kwana 40 ko sati 40 ko wata 40 ko shekara 40 kai khairul lahu min an yamurra bayna dai to kaga yanzu na tashi zan wuce yanzu in duba tukunna gaggawa Shi ne gaggawan kenan wal ajalatu na ash kawai kana tashi sai ka ce ka yi nan ko kana tashi sai ka ce ka yi nan a'a sai in duba tukunna akwai mai tahiya ai ka gane zaman da mutum yi na tahiya ne kuma za ka duba yatsan shi yawa yana motsa yatsa to kaga daga nan sai in duba tukunna ta ina zan bi gama kaga yancin mummuma mu ma gaggawan ne kawai sai ka hutsa wallahi da ka san bala'in da ka ja kanka da ka tsaya ko da minti arba'in ne minti arba'in shi ya fi maka alkhairi shi ne mafi sauki ke minti arba'in wace to da awa arba'in ka zauna a gurin ka bushe wallahi shi ya fi maka alkhairi da ka wuce ta gaban mai sallah to kaga wannan hadisai suna nuna mana jawazu istimali madha law walau annahum sabaru hatta ta takhruja ilaihim lakana khairan lahum sai Allah ya cika ayan da me wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne lalle Allah mai yawan jin kai ne to idan ka bi wayannan su ma wallahu ghafurur rahim zaka ga Allah ya kawo laifi sai kaga Allah ya ce a ah, Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ko kuma in kaga Allah ya ce ku nemi gafaran Allah sai kaji Allah yana tabbatarwa in ka nema Allah zai gafarta maka wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah ku roki gafaran Allah saboda shi Allah waye inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin ne ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani abin da yake ba daidai bane ke ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa kake haramta abin da Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajik dan dai man yardan matanka mana zai sauka ya sauka daga wani haƙƙin shi kenan saboda dai a samu maslaha to Allah ce me yasa kai haka ya rasulullah sai wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne to shi ma Allah zaka dauko wannan ko wallahu ghafurur rahim ka bi qur'ani ka gani zai baka shi ma karatu ne mai dimbin yawa mana wannan shine at-tafsir da ake ce mai al-mawdu'i ka dauki mawdu'i daya sai ka duba qur'ani ya aka yi shi mawdu'i daya ya sunna ta bi da shi to ga kan samu fa'idoji da yawa sosai a kan akan irin wannan ja jamuje ku kuje ina ilimin fa yana da yawa sosai dan kaga yanzu wannan tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujalladi na 15 da na 16 ke yanzu duk tafsirin da ake a Najeriya mun karance shi kuwa ina koyo aiki to kaga kenan muna barin ilimi mai dimbin yawa cikin littafan tafsiri irin su Ibn Jarir ni na dade ma ban ji magana wai ibnu jarir ya ce tun wani tafsiri da malam bala yake a nan fiye da shekara kusan ashirin kenan ko goma sha shi ne ke ce ibnu jarir ya ce ibnu jarir ya ce ibnu jarir ya ce material tafsiri amma lokacin ina ina ina record babu wallahi na dade ban ji tafsiri material tafsiri na shi ba kasan dai tafsiri na malam jafar material tafsiri ne ko to wallahi ko na malam Jafar a lokacin mutane yan kaɗan ne aka zo bayan la'asar za su zo su zauna wani yana nan wani yana can wani yana can ana tun kafin je islamic university ga kuma daga dawa daga islamic university shekara goma sha to kaga kenan kusan shekara barkate barkate to Allah mai gima daukaka ya datar da mu to kafin ji ibnu da ya ce to yana kana yana dadewa sosai domin shi wanda zai zauna ya karanta maka tafsirin ibnu jarir to yana da lokaci ne tsaye kenan kuma ya san kan tafsirin yawwa amma mai kallo kawai iya kallon shi to kaga me zaka kallato a cikin tafsirin ibnu jarir aya ɗaya ne sai ma shafi goma to me zaka kallato kenan kaga yana buƙatar sai ka karanta ka karanta ka karanta kenan aya ɗaya za ta iya cinye maka awa goma kenan inda za ka karanta abinda malamai suka karanta suka rubuta aiki ne mai ɗimbin yawa sosai to Allah mai girma daukaka ya datar da mu fi dunya akhir sati mai zuwa muna tare da ɗaya daga cikin nida'atul rahman li ahli iman ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabai yau labarukan da suke cikin mu wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to kaga wannan yana da bukatar mi darasin shi mai kyau sosai yana yiwa amfana yana yawa kai maka amfana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ يمينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين